بالصحة والعافية الله تعالى فائدة للإنسان قوتان قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية والإرادية طيب. واستكمال القوة العلمية إنما يقوم بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها وبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية وعالم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها واستكمال القوة العلمية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة ومتابعة وشهودا وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه وهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون, ودون دون ذلك وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته وهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau muna shirin ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da shi daga watan tara shekarar miladiya 2023 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 28 a cikin wannan littafi afuwan eh, da na 28 ko shine darasinmu na 28 a cikin wani littafi inda a karatu na baya muka fara fa'ida ta hudu hmm. fa'idar da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake maganar wani ƙarfi biyu da Allah subhanahu Ta'ala yake ba wa ɗan adam ƙarfi ta fuskar ilimi da kuma ƙarfi ta fuskar irada wato ta fuskar wato ƙarfi a ilimance da kuma ƙarfi a aikace waɗannan ƙarfi guda biyu su ne suke taimakawa ɗan adam wajen ya samu ya samu ribatar rayuwar duniya ya samu kuma ta lahira ya ci riba a nan duniya kuma ya ci riba a lahira mun fara karatu akan wannan ka'ida ko akan wannan fa'ida da ibn al-qayyim yake magana akan ta a karatun da ya gabata ni magana akan quwa ilmiya al al ilmiya cewa dan adam <coughs> bai san komai ba Allah yake halittar sa daga baya bayan ya zo duniya kuma sai Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi da zai nema ta kafofin neman ilimi da Allah subhanahu wata'ala yake wa dan adam baiwar su wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun waɗannan kafofi ji da gani da zuciya wadda take ishara zuwa ga hankali da Allah yake ba wa ɗan adam ta hanyar su ne yake samun ilimi to bayan ya samu ilimi sai aiki da ilimin abin da ya sani ya yi aiki da shi wani ita ce kowa iradiya ɗin alkowatul iradiya ita ce alkowatul amaliya zanto ya yi aiki da kuma abin da ya sani waɗannan hanyoyi guda biyu su suke kai mutum zuwa ga samun rabauta da ta duniya ci ta lahira ilimi da aiki da ilimi ibnul qayyim alaihi rahmatullah ya yi bayanin me yake nufi da ilimi a nan ilimi shine ka san abin da baka sani ba amma wani ilimi ne anan nan yake magana a kansa wanda shine mafi wajabar ilimin da ya kamata ɗan adam ya sani kafin komai shine ya ce maka abubuwa guda biyar ne ya san Allah mahaliccinsa ya san Allah wanda shi ya ƙirƙiri halittarsa san ba shi ya yi kansa ba Allah ne ya yi shi sannan abu na biyu ya san sifofi da sunaye da ayyukan Allah Ubangijinsa mahaliccinsa bayan ya san Allah sannan sani na biyu ilimi na biyu ya san sifofin Allah ɗin ya san kuma ayyukansa ya san sunayensa ya san ayyukansa wannan shine ilimi na biyu sannan ilimi na uku ya ce ya san hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine addinin gaskiya san hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine sanin addinin da zai yake bautar Allah addinin gaskiya wanda shine musulunci sannan abu na uku shine ya san irin abubuwan cutarwa da sukan bujuro akan wannan hanyar wanda zai bi hanyar zuwa ga Allah subhanahu wataala to lalle ya sani akwai wasu abubuwa da su ta bujuro masa wanda za su dakatar da tafiyarsa ko su lalata masa tafiyarsa ko su kawar da shi daga kan hanyar da take miƙaƙƙiya totar akwai abubuwan da za su bujuro masa ta fuskar ta wajen shaidan akwai wanda za su bujuro masa ta shi karan kansa zuciyarsa akwai kuma abubuwan da za su bujuro masa daga kyalekyalen duniya da sha'awarta to sanin waɗannan abubuwa da sanin yadda mutum zai kauce musu wannan shine ilimi wato na hudu eh, shine ilimi na hudu bayan sanin Allah sanin sifofinsa da ayyukansa da sunayensa sanin hanyar da zai bi sai kuma sanin abubuwan da za su iya bijiro masa akan wannan hanyar saboda idan mutum yana bin hanyar Allah to ya sani cewa wasu abubuwa za su iya bujiro masa don su ɓata masa tafiyarsa wurin su dakatar da shi ko su koma da shi baya ko kuma su kawar da shi daga kan hanyar hmm. Babuwa da za su bujiro masa ta ɓangaren shaidan shaidan ya zo ya riƙa masa wasu wasi. wala na udillannahum wala na umanniyannahum wala amuran na amurannahum Falai batikun na al-an'am wala amuran na amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah shaidan zai fito masa ta hanyoyi daban-daban don ya ga ya ɓatar da shi ya sa masa burace-burace ya sa shi yana ƙirƙiro da wasu abubuwa na dokoki waɗanda suka saba wa hanyar Allah ko kuma ya sa shi ya riƙa canza halittar Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم Shakiri, wanda duk afati ne da za su iya bujiro wa ɗan adam akan hanyar da yake bi ta zuwa ga Allah ko kuma wani abu daga zuciyarsa min an-nafs al-ammarati bis-su kamar abin da ya danganci riya ko jiji da kai ko yi dan aji a sani waɗanda su bata masa aikinsa aiki mai kyau amma riya ta ɓata shi aiki mai kyau yi dan a sani ya ɓata shi aiki mai kyau jiji da kai ya ɓata shi wanda duk zuciya takan bujirowa da ɗan adam waɗannan abubuwa wanda su bata masa hanya ko kuma shayatinul insi wal jinni su kawar da shi daga bin hanyar Allah gaba daya ya koma bin hanyar shedanu to mutum ya san hanyar Allah sannan kuma ya san irin abubuwan cutuwa da za su rika bujiro masa akan wannan hanyar dan ya san zai kauce musu sannan kuma ma'rifatu nafsihi wa ma'rifatu uyubiha ya san Kanshi ya san kuma aibubbukan da ke tare da kansa Allah ya halicci dan adam ya halicce shi da wasu ɗabi'u akwai abubuwa masu kyau tare da shi akwai kuma abubuwa marasa kyau tare da shi abubuwa masu kyau tare da dan adam ita ce fitra asalin halittarsa da Allah ya yi fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah sannan akwai abubuwa da suke marasa kyau da Allah ya halicci ɗan adam da su kamar zalunci kamar jahilci innahu kana zaluman jahula kamar rauni kana al za'ifa, wa khuliqa al-insanu Allah ya halicci ɗan adam mai rauni kamar musu da jayayya وكان الإنسان أكثر شيء جدلا kamar garaje khuliqal insanu min ajal da ire-iren waɗannan ɗabi'u waɗanda Allah ya halicci ɗan adam da su to ya san waɗannan waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa duka sanin su shine abin da yake suke suke wato su ake kira alquwal ilmiya din ba wai sanin kyalekyalen duniya ba ba sanin yadda zai ƙera jirgin sama ko da zai ƙera mota ko babur ko rediyo ko waya wasu abubuwa na technology ba wai wanda su ake magana ba <coughs> waɗannan kafirai suna da kaso mafi tsoka na waɗannan abubuwa waɗanda Allah ce na zahiran min alhayatid duniya wa hum an al-akhirati mughafilun sanin Allah da sanin hanyar da za ta kai ka ga Allah da sanin abubuwan da za su hana ka isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don kauce musu wannan shi ne ilimin da ake magana shi ne abin da malam yake cewa wa a'lamun nasi aqrafuhum biha wa afqahuhum fiha hmm. wanda ya fi kowa ilimi a cikin mutane shine wanda ya fi kowa sanin waɗannan abubuwa ya fi kowa zurfin fahimta a cikinsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ilimi ce ana a'lamukum billah na fi ku sanin Allah saboda ya fi kowa sanin waɗannan abubuwa da muka ambata haka ya fi kowa ilimi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi da'awar sanin ilimin muka na duniya ba ina cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum al'amuran duniya kun fi sani ku kuka fi sani annabi bai awar waɗannan abubuwa ba amma ilimi na gaskiya na haƙiƙa wanda shi zai amfani mutum duniya da lahira ya fi kowa saninsa shi ne abin da ibn qayyim yake faɗa nan yace wa a'rafu nasi wa a'lamu nasi a'rafuhum biha wa afqahuhum fiha wanda yafi kowa ilimi cikin mutane shine wanda yafi kowa fahimtar waɗannan abubuwa yafi kowa sanin su to wanda ita ce alquwal ilmiya sai kuma alquwal amaliya al'iradiya. Ya yace wastikmalul quwwati al-ilmiyyati al-iradiyya la yahsulu illa bi mura'ati huquqihi subhanahu على على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته وتقصيره هو في أداء حقه شكر قرفي كما تفسكر أيكي قرفن الله سبحانه وتعالى كم بعد أن أدم أما تفسكر أيكي لإرادة لا يحصل بايا ساموة إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد sai ta hanyar bawa ya kiyaye haƙoƙin ubangiji da suke kansa sai ta hanyar bawa ya kiyaye haƙoƙin Allah da suke kansa wal qiyam biha da tsayuwa wajen aiki da waɗannan haƙoƙi ikhlasan ta fuskar ikhlasi wa sidkan da gaskiya wa nushan da nasiha wa ihsanan da kyautatawa wa mutaba'atan da biyayya wa shuhudan liminnatihi alaihi da halartu baiwar Allah gare shi wa tafsirihi huwa fi ada'i haqqihi da gazawarsa shi wajen sauke ko biyan haƙƙin Allah subhanahu wataala da ke kansa wato anan yana gaya maka ita kuma alquwal ilmiya alquwal amaliya ƙarfi na ilimi abinda ake nufi ƙarfi na aikace abinda ake nufi ana nufin aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mutum ta hanyar sauke haƙoƙin Allah da suke kanka haƙƙin Allah da yake kan bawa shine ya bauta masa shi kadai kada ya haɗa kowa da shi kamar yadda ya zo cikin hadisin mu'az haqqullahu haqqullahu ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a bayi su bauta wa Allah kada su haɗa kowa da shi bautar Allah shine sanin abinda da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da bautawa Allah da wannan abin bautar Allah dole ta kasance ta cika sharuɗan nan guda biyu zanto abinda zaka bautawa Allah da shi daga Allah yake da manzansa sannan kuma kayi bautar dan Allah waɗannan su ne sharuɗan a bautar Allah subhanahu wataala da karɓuwarta ta zanto bautan nan ka yi ta ne kamar yadda Allah ya koyar manzansa ya koyar kuma ka yi ta don Allah ba ka yi ta don wani abu na duniya ba shi ne anan malam yake cewa ba a yi ba ta yi wa a samu wannan ƙarfi a aikace sai ta hanyar kiyaye haƙoƙin Allah da suke kan bawa ya tsaya da wannan haƙƙin nashi wato ya bauta wa Allah da ikhlasi ya bauta wa Allah da gaskiya ya bauta wa Allah da nasiha ya bauta wa Allah da kyautatawa ya bauta wa Allah da biyayya ga, ga, ga Allah da manzansa wa shuhudan liminnatihi alaihi ya kuma riƙa hararo ya riƙa hango baiwar da Allah subhanahu wataala ya yi masa to kada ɗan adam ya riƙa manta baiwar da Allah ya yi masa wato baiwa masu yawa ba ɗaya ba ba biyu ba wanda idan ɗan adam yana hararo shi to kullum zai riƙa rena abin da yake na bautar Allah saɓanin idan baya duba irin ni'imomin da Allah ya masa to kullum zai riƙa ganin ƙoƙarinsa zai riƙa ga abin da yake na bautar Allah ai ya yi ƙoƙarinsa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ba zai ga gazawarsa ba amma in yana dubo ni'imomin da Allah yake kwararo masa to nan ne zai rika sanin cewa fa shi har yanzu bai yi komai ba dangane da haƙƙin Allah subhanahu wataala har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba haka zai rika ɗaukan kansa haka kuma zai rika zama kullum yana gani yana gano ni'imomin Allah wanda wannan zai ƙara masa ƙaimi wajen bautar Allah da gode masa fa huwa mustahi min muwajahatihi bi tilka yana jin kunyar Allah subhanahu wata'ala wajen ya fuskance shi da wannan hidima ta ibada da yake saboda me saboda yana ga abinda Allah ya masa din nan ba kaɗan bane, ne saboda shi ɗan abin da ya zo da shi kaɗan ne har kunya yake yi ma ya fuskanci ubangiji da wannan aikin nasa li'ilmihi annaha duna ma yastahiqu alayhi saboda ya san cewa wannan ibadar da wannan hidimar da yake yi ƙasa take da abin da ya cancanta ya masa ta yi ƙasa da abin da ya cancanta ya masa wa dona doni zalika kai ƙasa da ƙasa ƙasan haka ma saboda haka har kullum yana rena abin da yake yi na bautar Allah yana rena abin da yake yi na hidimar addinin Allah wannan abin kuma shi zai ƙara masa ƙaimi kullum ya tashi ya ga cewa ya yi amma kada ya riƙa jin cewa a yanzu duk wani haƙƙi ma da yake kansa yanzu ya sauki ya sauki wanda zai riƙa ganin cewa shi yana zikiri akwai zikirin da za a bashi da a lahira zai ma masa yawa zai zo ya masa yawa a kasa ma biyan sa abin da yi na zikirin saboda yawansa babu abin da za ka yi ka biya haƙoƙin ubangiji da suke kanka ni'ima ɗaya daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ba zai iya ba zai iya biyan su ba lokacin da ɗan adam yake cika baki cewa ya kashe kuɗi mai yawa akan wa addinin Allah a ahlaktu malan lubada Allah ce alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn falaqtahama al-aqaba yana ta ya kashe maɗuɗiyar dukiya yana wani tunƙaho yana cika baki yana hura hanci Allah ce alam naj'al lahu aynayn wai zo mu sa masa ido biyu ba nawa zai sai ido daya nawa gare shi zai iya sayo kansa ido daya a ce duk ya bada abin da yake iya mallaka ko a tsaya masa da ido daya zai bayar dan ya san in aka tsayar da idan nan ba abin da zai samu ya ya sai ya so idan nan sai dai a masa na roba ko a sa masa na tinkiya to har biyu Allah ya masa ya sa masa harshe da za a datse wani bangare na harshensa shi kenan fa ya samu matsala kuma ba inda zai je a duniya a jona masa ya dawo yadda yake duk jone-jonen da za a yi ko za a so gulo ne a liƙe walisanan lisanan wa shafataini da leɓa guda biyu sannan uwa uba na hadainahu najdai muka nuna masa hanyoyi biyu hanyar alkhairi da hanyar sharri ce ga hanya mai kyau ga hanya mara kyau saboda haka dan adam ba zai iya biyan ni'imar Allah ba duk abin da kuwa zai na bautar Allah duk abin da zai yi sai dai ya yi kuma ya jira wata baiwar ta ubangiji kuma da wata kyautar ta ubangiji kuma ya karɓa ya sa shi a aljanna shi yasa annabi ya ce lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna ba wani da aikinsa ne zai shigar da shi aljanna babu shi sabai suka ce wala anta ya rasulullah hadda kai ma ya ma'aikin Allah ya ce wala an hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka ya rika ganowa cewa abin da yake yi na bautar Allah da haƙoƙin Allah da suke kansa ba zai iya sauke su gaba ɗaya ba wa annahu la sabila lahu ila istikmali hatayn alquwwatayn illa bi ma'unatihi ya rika jin cewa ba shi da hanyar da zai cika waɗannan ƙarfi guda biyu sai da taimakonsa sai da taimakon Allah saboda haka ba zai iya samun ilimi da sanin Allah yadda ya dace san shi ba sai da taimakon Allah ba zai iya samun aiki da iliminsa ba sai da taimakon Allah ya rika jin buƙatuwa zuwa ga taimakon Allah la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ba wani ƙarfi sai tare da Allah shi yasa aka ce hayya ala salah hayya ala fala aka shar'anta mu ce la haula wala quwwata illa billah ana kiran ka zuwa ga sallah ana kiran ka zuwa ga babban rabo to sai aka ce ka rika cewa la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko wani karfi sai tare da Allah ana dabara ta da karfi na ba shine zai sa in an saki ran na je sallah ba wanda sun fi ni dabara sun fi ni ƙarfi ba za su ansa ba saboda ka taimakon Allah ne zai sa in ansa mai ansa wa mai kiran nan dan in samu rahamarsa saboda ka bawa ya rika jin wannan yana buƙatar taimakon Allah shi yasa aka shar'anta mana cikin karatun Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka saboda ka ji cewa bautar da kake yi din nan in ba da taimakon sa ba za ka iya yi ta ba me kake da shi da saura ba su da shi waɗanda su ba sa bautar irin halittar da aka yi maka irin ta aka yi musu to kai ma taimakon Allah ne yasa ka zama bautar Allah wani yana nan duk abin da kake da shi na gaɓoɓin halitta duk yana da shi amma dan jahannama yake kiran kansa me ya rasa cikin abin da Allah yake halitta dan adam da shi ya baka bai bashi ba kana yana da kai kana da kai shi ma yana da kai ila kansa ma rangwaɗe ya fi ka. kana da ido yana da ido wataƙila ma idansa dara dara kana da hanci yana da hanci kana da ciki yana da ciki kana da hannu yana da komai da kake da shi yana da shi amma shi gashi da dan jahannama ne to ashe kai da Allah subhanahu ya sa ka zanto mai bautawa Allah wata wata baiwa ce nan ta musamman yayi ya zaba ya maka yasa Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Subhanahu wa ta'ala ce hakika Allah ya yi wa muminai baiwa ya yi musu baiwa ya musu kyauta ba ƙanƙanuwa ba ita ce minna ɗin yayin da ya aiko musu da manzo daga cikinsu ko dai daga jinsin larabawa idan muminun ana nufin larabawa ko kuma daga jinsin ɗan adam da ko mala'ika ko aljani ba ko daga jinsin kai ɗan adam don ka samu abin koyi saboda haka babu wata hanyar da ɗan adam zai iya cika samun cikakkiyar wannan ƙarfi na ilimi ko ƙarfi na aiki sai tare da taimakon Allah ila فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته da haka ɗan adam yana matse a matse yake zuwa ga Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin da ya shiryar da masoyan waliyansa wa khassatahu da bayansa na musamman wani an yujannibahu al-khuruj an dhalika Allah ya nesantar da shi ya tsirar da shi daga fita daga wannan hanya imma bi fasadin fi quwwatihi ilmiyya fa yaqau fi dalal ko dai ta hanyar lalacewar ƙarfinsa na ilimi na ilimi ya taɓarɓare ya lalace don haka ya faɗa cikin ɓata wato yin abu da ka da fagamniya da rashin alƙibla wa imma fi quwwatihi al'amaliyya fa yujibu lahu al-ghadab ko kuma ƙarfinsa na aiki da abin da ya sani ya lalace gashi ya sani amma ya kasa aiki da abin da ya sani za ka ya faɗa cikin fushin Allah to waɗannan abubuwa guda biyu wannan ƙarfi guda biyu ƙarfi na ilimi da kuma ƙarfi na aiki ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya yi maganganu a kansu a wurare daban-daban a littattafansa amma a littattafai guda biyu a nan ya fi yin sharhinsa bayan wannan da muke karantawa a nan littafi na farko tsariƙul hijirataini wa babu sa'adataini littafinsa tsariƙul hijirataini wa babu sa'adataini a cikin wannan littafi juz'insa na farko shafi na ɗari uku da tasa'in da bakwai har zuwa na ɗari uku da tasa'in da tara da ma shafuffukan da za su zo gaba ya yi magana akan wannan a cikin wannan shafuka daga 397 zuwa 399 ya yi nuni zuwa ga cewa tafiya zuwa ga Allah tafiyar ɗan adam zuwa ga ubangijinsa ba za ta yiwu ba sai da waɗannan ƙarfi guda biyu alƙuwatul ilmiya wal ƙuwatul amaliya ƙarfi ta fuskar ilimi da kuma ƙarfi ta fuskar aiki yana cewa wanda ke tafiya zuwa ga Allah zuwa gidan lahira kai da ma duk wani mai tafiya zuwa ga wata manufa tafiyarsa ba za ta yiwu ba ya isa zuwa ga manufarsa sai da waɗannan ƙarfi guda biyu ce ƙarfi na ilimi da ƙarfi kuma na aiki ya ce ƙarfin ilimin nan shi zai ba shi daman ganin zangon tafiyar da yake ya san ina yake bi yaya hanyar da yake bi take akwai hawa da gangara akwai kwari akwai rami akwai kwazazzabo shin hanyar nan lafiya take ko ko a hanyar nan akwai barayi ko akwai ɗan fashi ko wasu miyagu shin zango zangon abin da tafiyar nan zango nawa take da shi gurin tsayawa a huta nawa take da shi sai yana da wannan ilimin saboda haka sai ya san hanyar da zai bi ya san irin abubuwan da zai ci karo da su a hanyar ya san tsawon tafiyar ya san kuma irin hanyoyi da suka kakkauce mata wanda in ya zo ba za su ɗauki hankalinsa ba ya saki hanyar ya bi su duk inda ya zo inda yake da wani road cross wani takato na hanya zai san cewa to yanzu hanyar ga inda take ba zai bi wannan dama ko hagu ba Kristo ya san wannan wannan shine alquwal ilmiya din sanin hanyar da zaka da inda zaka da gurin wanda zaka shine malam yake cewa quwwatuhul ilmiya karurun azim biyadihi yamshi bihi fi lailatin azimatin muzlimatin shadida yace wannan karfin na ilimi da yake tare da shi kamar fitila ce a hannunsa wanda yake tafiya da ita a cikin duhu duhu mai tsanani yace fa huwa yubsiru bidhalika an-nur ma yaqa'u al-mashi fi adh-dhulmati fi mithlihi min al-wihad wal matalif da wannan hasken yake tafiya yake kokarin kuma <coughs> yayi amfani da shi ya kaucewa wa dukkan wani abin da zai ci karo da shi wanda zai iya jefa shi cikin halaka kamar ramuka da kwazazzabai da abin da zai iya tuntube da shi na duwar watsu ko ya ci karo da su na bishiyoyi ko ya taka su masa su yi masa rauni kamar ƙayoyi da sauransu wannan hasken duk shi zai ba shi dama ya ga waɗannan abubuwan idan ya zo ya kauce musu ya tsallake musu ya san yadda zai tsallake su ko ya ratsa ta cikin su ya wuce wa yubsiru bi dhalika an-nura aidan a'lama at-tariq wa adillataha al-mansubata alayha fala yadillu anha da wannan hasken na ilimin da shi kuma zai iya gane alamomin da aka sa akan hanya alamomin da ake sawa akan hanya waɗanda suke nuna wa mai hanya hanyar da zai bi da inda zai je da irin tsawon tafiyar da ya ci abinda ake cewa milestones abinda ake sawa akan hanyoyi waɗanda suke nuna wa matafi hanyarsa don kada ya saki hanya mala ya ce fa yakshifu lahu nura an amrai abubuwa bi hasken da yake nuna masa alamar hanya da inda zai bi da kuma abubuwan da zai kaucewa a kan hanyar nan wanda shiga cikinsu zai zama halaka sannan ce wa bilkowacin eh, al'amaliya ƙarfinsa kuma na aiki da yake tare da shi na irada wannan kuma ita ce tafiyar kanta ita ce tafiyar kanta domin wancan ilimi ne kana iya zaunawa ma watakila a yi maka maf ka ɗauki taswira ta hanya dukka gaggani a yi nan hanyar in aka zo akwai nan akwai wani rami can akwai wani wurin tsayawa a huta a sha ruwa a yi bacci a ci abinci can gurin duk zai iya gani watakila a taswira watakila google map ma yanzu duk zai iya nuna masa ka zai iya samun wannan ilimin yana zaune to amma kaga ba tafiya yake ba hmm. in zai shekara yana karanta wannan taswira ba inda zai motsa ba kai shi ba sai ya tashi ya motsa to alquwatul amaliya alquwatul amaliya shine wannan tafiyar ita kanta hakikanin tafiyar shine amalul musafir abinda shi matafiyin zai aikata saboda haka yayin da ya ga hanya to ya ɗora ƙafa sai ya kama bi yayin da ya ga kwazazzabo ko rami ya kauce masa yayin da ya zo gurin da ake ɗan zama a huta ya zauna ya huta wannan tafiyar ita ce alquwa al'amaliya kamar yadda ibn qayyim yake faɗa yace wa kadhalika as-sa'iru ila rabbih idza absara at-tariqa wa alamaha yayin da yaga hanya yaga alamomin hanya yaga guraren da za a iya tuntube da wajen da yake kwari ne da gurin da yake hanyoyi ne yan ƙanana sun fita to faqad hasala lahu shatru as-sa'adati wal falah ya samu rabi rabin cin nasara da samun da samun rabauta yayin da Allah mutum ya bashi ilimi ya san Allah ya san mahaliccinsa ya san kaza ya san kaza ya kansa to ya samu rabi wa baqiya alaihi shatrul akhar sauran rabi ya yi saura a kansa wa huwa an yada asahu ala atiqihi wa yushammira wa yushammira musafiran fi at-tariq qati'an manazilaha manzilatan manzilatan to shine sai kuma ya dau sandarsa ya dora a wuya ya kama hanya ya zage dantse ya yi ta tafiya ya ta tafiya yana yada zango bayan zango har ya kai inda zai ce to wanda duk yake wannan tafiyar akwai abin da za su ƙara masa ƙaimi wanda idan yana kawo wa zuciyarsa zai cire masa jin gajiya ko ƙosawa ko kasala yayin da yake wannan tafiyar. shine ya rika zantar da zuciyarsa duk lokacin da zuciyarsa ta fara gaya masa ta fara nuna masa an fagaje a tafiyar nan ya kamata a dan tsahirta kai tafiyar nan ko za ta yi kai gurin nan ko da nisa anya ma za ka cimma kaza to akwai abin da zai rika zantar mata da zai rika kwantar ma zuciyarsa zai rika kwantar da zuciyarsa da shi dinga nuna ma zuciyarsa an kusa an kusa a cimma isa gurin da za a haɗu da masoya gurin mm. da za a haɗu da ni'ima gurin da za a haɗu da farin ciki gurin da bukata za ta biya ya dinga sa wa zuciyarsa wannan sannan kuma ya riƙa gaya wa zuciyarsa cewa akwai makiya a baya fa suna nan tafe fa in na tsaya za su cin min in na yi gaba in na yi baya za mu haɗu in na tsaya kuma za su cin min saboda ka gara in ƙara gaba yana tuna cewa a bayansa akwai makiya sun biyo shi suna son su dakatar da shi in sun kuma haɗu da shi za su karya shi su murtsike shi to wannan zai sa ya ƙara ƙaimi yasa duk sanda mutum yake za wa zuciyarsa cewa akwai wani abu na tsoro yana bayansa yana binsa to baya jin gajiya shi yasa mutumin da ya ga abin tsoro za ka ga gudun da yake ba nashi ba ne sai ka ga wata katanga da bai taɓa tunanin zai haura ta bai ya haura ta da yawa irin wannan abin ban tsoron lokacin da ake mutunar boko haram kada Allah ya mai mita mana irin idan aka ce an ɗan samu wani hatsaniya aka tsorata wani za ka ji ya ce shi bai san in san da ya tsallako gun nan ba katanga ce amma tuni ya tsallaka ta ya hau wani titi can sai dai daga baya ya rika tunanin ta ya aka yi ma iya tsallake katangar nan saboda yana tunanin wani abu na na halaka a bayansa to yanda za a nuna wa cewa inda zan je din cike yake da ni'ima kuma masoya suna can suna jira nan kuma maki ne ya biyo ni a baya in na koma baya za mu haɗe in na tsaya zai cin mini to za ka ƙara ƙaimi to haka ibn qayyim yake faɗa yake cewa to za ka ta gaya wa zuciyarka sannan ibn qayyim ya ambaci wato bambancin mutane inda mutane suka sha bamban dangane da waɗannan ƙarfi guda biyu a nan dai cikin littafin ɗariƙul hijiratai ne shafin sa na ɗari hudu zuwa ɗari hudu da biyu juz'i na ɗaya yake cewa daga cikin mutane akwai wanda yake da alkuwatul amaliyya afwan alkuwatul ilmiya yana da ilimi Allah ya bashi ilimi wannan karfin da ake magana yana da shi ilimin da yake nuna masa hanya yake nuna masa duk irin abubuwan da wannan hanyar take ciki da kwazazzabanta da kwarinta da tudunta da hawa da gangara da duwatsu da kaya da da rashin wato zaman lafiya a hanyar ko zaman lafiya duk wani abin da ya shafi hanyar ya san shi وتكون هذه القوة أغلب القوتين أما ونن كرفن شيء فدين كرفن شيء فكرفن أي أيكي أقولنسا ويكون ضعيفا في القوة العملية أما تبانغرا أيكي كما سيزنتو ميروني بايد قوة عملية سوسي تنادى روني يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها زي غاسكير غاتنا أما بدأ أيكي لإتبع يا سنتا أما يتاكي ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها zai ga ga halaka gadan-gadan ga abin da in yayi halaka ce amma ba zai ba kauce masa ba ido rufe zai yi wannan abu duk da ya san halaka ce malai ce fa huwa faqihun faqihun ma lam yahdhur amal mai ilimi ne matukar aiki bai zo ba ba a zo wajen aiki ba fa'iza hadar al'amal sharakar juhala fi takhalluf in aka zo gurin aiki to shi da jahilai ba bambanci ya kamata ya zanto ya bambanta da su tunda shi yana da ilimi amma in aka zo wajen aiki ba su da bambanci to shine sai ya cewa haza hadha huwa ala aksarin an-nufus al-mushtaghilati bil ilmi ka duba wannan magana yana yin tun a ƙarni na takwas tun a ƙarni na takwas yau muna ƙarni na goma sha biyar yake cewa kuma wannan ɗabi'ar ita ta fi yawa a wurin masu neman ilimi cewa ga ilimin amma kuma ta ɓangaren aiki babu ga ilimin amma babu akwai al'uwar ilmiya amma babu al'uwar amaliya idan ibn al-qayyim a zamaninsa yana faɗar wannan maganar in ya zo zamaninmu ko me zai ce ban san me zai ce ba idan ya ce a zamaninsu ma masu neman ilimin da ba sa aiki da ilimin su suka fi yawa in an zo wajen ilimi maganar ilimi za su ce su ba jahilai ba ne amma aka zo wajen aiki da su da jahilan ba bambanci eh. sai ya ce wal ma'sum man asamahu Allah wala quwwata illa billah to wanda kaga ya kubuta daga wannan sai wanda Allah ya tsare sannan sai ce wa minan nasi man takunu lahu quwwatul amaliyatul iradiyya wani kuma zai zanto ta fuskar aiki da ibada da zuhudu nan yayi fice ba ya shi wa takunu aghlab alquwwatayn alaihi, bangaren aiki dai a ce ga wani abu ibada ce to nan yayi fice amma ba ta ɓangaren neman ilimi ba وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة تند yana سن aiki. to zai zanto koyaushe so yake ga abin da zai yi a ce gashi kaza lada za ka samu gashi kaza za ka samu aljanna in kai kaza gudun duniya ne kaza kaza za ka same shi a nan koyaushe a haka yake wal jiddu wat tashmira fil amal za ka same shi ne ƙoƙari da zage dantse wajen aiki wa yakunu a'mal basar inda wurudi shubuhat fil aqaidi amma idan sa makancewa yake zan makaho idan wata shubha ta zo ta shafi aqida sai ya kasa ganewa yanzu nan sai a sa masa shakka sai a sa masa rudu ya ma rasa ma me zai yi saboda bai nemi ilimi ba gashi yana son addinin amma bai tsaya ya ji ga addinin ake yin sa ba dan haka duk wani dan abu da zai zo na shubha a aqida sai ya makanci ya kasa gane wannan abu ƙarya ne wannan abu gaskiya ne wal inhirafat fil a'mali wal ahwali wal maqamat sannan aka zo maganar ibada maganar wani matsayi a nan kuma za ka same shi yanzu nan za a kawar da shi yanzu nan da an zo ana cewa in kai azumi ranar kaza ranar kaza kai karanta kaza ka karanta kaza za ka samu lada kaza yanzu sai ka same shi gobe na yi sai ka same shi ya kauce hanya dauri saboda san ibadar ce a zuciyarsa amma ba da ilimi ba malai ce kama kana al akli da'if inda wurud ash-shahawat kamar yadda na farko shi ne ilimi da baya aiki da iliminsa hankalinsa gushewa yake yi yayin da ya ga abin da ransa yake so abin da ransa yake so abin da ransa yake so baya iya baya iya sa masa linzami saboda haka da zarar ya ga abin da ransa yake so sai shikenan sai hankalin ya tafi sai yayi duk da gashi Allah ya bashi ilimi to ne malam yace fada'u hadha min jahlihi wa da'u al-awwal min fasad iradatihi wa da'f aqlihi shi wannan mara ilimi mai san ibada cutarsa daga jahilcin sani shi kuma wancan mai ilimi wanda baya aiki da iliminsa yace shi kuma cutarsa daga raunin iradarsa ne da raunin hal bacewar iradarsa da raunin hankalinsa to sai ce wa hadha aktharu arbabil faqri wa hadha halu akthari arbabil faqri wat tasawufi as-salikina ala ghairi tariq al-ilmi yace to wannan yawancin ma'abota sufanci su kuma sun fi sun fi samun su anan saboda haka za a za a bashi a ce ga zikiri salatin annabi ne ai lalace eh, eh, istighfari ne sai a lullube abin kuma da wasu akidu sai ya karɓa kuma saboda shi abinda da dama yake so shine bauta wa Allah ga himma kullum zai yi amma kuma ba ilimin da zai iya gane cewa yaya ake so yayi yi abin tunda ai akwai mutaba'a akwai muwafaqatu shari'a sai ka bi yadda annabi ya ce ayi sai ka yi yadda Allah ya ce ayi sannan abin zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah saboda ga himmar yana son yayi amma kuma ba tare da ilimi ba yace to su kuma anan su suka fi yawa ma'abota bin hanyar tasawufi bal ala tariqi dhawqi wal wajdi wal ada hmm. kawai yaya yake jin ɗanɗanon abin yaya ya ji abin a ransa yaya zuciyar shi ta gaya masa yaya ya samu al'ada ana yi shikenan wannan ita ce hanyar da yake bi wajen bin wannan ibada ko wajen samun wannan ibada yura ahaduhum a'ma an matlubihi za a ga ɗayansu bai san me yake nema ba la yadri man ya'bud da za a tambaye shi faɗi sifofin Allah kamar yadda suka zo a Alƙur'ani da hadisi bai sani ba dan ba su yake karantawa ba saboda kaga bai san wa yake bautawa ba wala bima za ya'buduhu da me kake bautawa Allah tunda bai yi ilimi ba duk abin da zaka samu yana yi na bautar Allah in an ce a ina ka gano ko ina aka umarce ka da wannan bai sani ba fataratan ya'buduhu bi zawqihi wal lokaci dan sa kawai yake bi test din sa yake bi wa wajdihi da abin da zuciyar shi ta gaya masa wa taratan ya'buduhu bi adati qaumihi wa ashabihi wani lokacin kuma al'adar mutanensa ya tashi ya saba mutanensa ana wannan abu shikenan shi ma na wajadna aba'ana min lubsin mu'ayyan aw kashfi ra'sin aw aw yazo ya same su suna wata ibada in za a yi wannan ibada sai an saka wasu kayayyaki na musamman shi ma ya tashi tun yana karami ana sa masa har ya girma yana sawa waye ya ce in zai yi wannan ibadar sai ya sa wannan kayan wa ne ya sa shi wannan ibadar bai sani ba ko in za a yi ta wannan ibadar sai an cire da da suke iya mutum mai bin hanyar Allah lakanat at-tariqu ma'muratan bis-salikin da hanyar Allah din ta cika tab da masu binta amma yanzu mutum nawa ne suke binta sune yan kaɗan wa qalilun min ibadiyash shakur Walausha, Allahu Allah la azalaha wa dhahaba biha da Allah ya ga dama da duk sai ya tafiyar da abubuwan da suke kawo cikas akan hanyar Allah kowa sai ya bi Allah walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya ga dama duk wanda suke bayan ƙasa sai su imani saboda haka Allah bai so haka ba ولكن الله يفعل ما يريد والوقت هو كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك al'amarin a hannun Allah yake shi yake yin da ya ga dama lokaci kamar takobi ne in baka datse shi ba sai datse ka saboda ka amfani lokacinka ka tsaya ka san Allah ka bi hanyar Allah to wannan ita ce maganar da Ibn al-Qayyim yayi a cikin littafin sa Miftahu Daris Sa'ada ya nuna cewa hanyar Allah miƙaƙƙiya totar ba wanda zai iya binta sai wanda yake da waɗannan ƙarfi guda biyu kowa ilmiya da kowa amaliya wanda akan haka ne ma ya gina littafin littafinsa miftahu daris sa'ada wa manshuri wilayati ahli ilmi wal irada akan waɗannan ƙa'idoji guda biyu ibn qayyim ya abin nan din littafinsa wanda a cikin wannan littafi ya kasa mutane gida hudu dangane da waɗannan abubuwa guda biyu sifofi guda biyu mutane sun kashi gida hudu da insha Allah a karatunmu na gaba za mu ji abin da ya faɗa dangane da kashe-kashen mutane akan wannan guda hudu sannan kuma mu koma tushen maganar Ibn al-Qayyim inda ya ɗauko ta ya ɗauko ta ne daga littattafan malaminsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah